إلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون هذا هو الجزء ولا wato ma'ana shine ya tuba ta'ala tuba wato Allah ya sarki yana cewa wala tujadilu ayyuhal mu'minuna billahi wa bi rasulihi al-yahuda wal nasara wato kada ku yi jayayya ya ku wanda kuka imani da Allah da manzon shi to kada ku yi jayayya da yahudawa da kuma kiristoci wahum ahlul kitab su ne ake kira ahlul kitab wato da aka ce wala tajadu ahlul kitab to ana nufin cewa kada ku yi jayayya da yahudawa da kiristoci su ake kira ahlul kitab al-jazairi yace al-jidal wal mujadalatu masjarani mujadale wato da kalma intidal ne jayayya da mujadala duka da jayayya ke nufi to masdarai ne guda biyu wato tushe ne da asali na kalmar jada shine mai yin jayayya wani muradu bin mujadala abinda ake nufi da kalmar mujadala shine iqamatul dalili na ra'ayi ikhtalafa fihi sahibuhu ma gairi wato shine tsayar da dalili da hujja akan ingancin wani ra'ayi wanda ma'abucin wannan ra'ayi ya saba wa wani wato mujadala shine ina da wani ra'ayi kana da naka to sai kowanne mai ya kokarin kare nashi ra'ayi tare da kawo hujjoji to in na ta kokarin kawo hujjojin kare da ra'ayi kai kuma kai kokarin kawo hujjojin naka ra'ayi to muna mujadala shi ake nufi da mujadala wato shi ne jayayya wani jadar ita ko in aka ce kalmar aljadar to shi ne shiddatul husumati shi ne tsananin sabatsaye tsananin jayayya da tsananin sa'insa wato shi ne aljadar wato bambanci tsakanin mujadala da jadar shi ne ita mujadala shi ne kokarin kawo hujjoji domin kare ba jadar ko shi ne rikici da sabani wato zama cewa a samu tsananin wato tantan yawo wato shi ne wato sabanin fahimta da wato yawan gardama to shi ne aljadar wa huwa ma'khudun min aljadar Allah huwa al-fatar bil wato an kai an samar da kalma ne daga wato kalmar jadar wadda asulinta tana nufin saƙa igiya wato kamar lokacin in ana saƙa igiya haka to yadda ake aza wannan aza wancan sai yana ƙara ƙarfafa igiyar tana ƙara to shi ne wato kamar kenan wato in kana kawo hujjoji domin ƙara ƙarfafa ra'ayinka to wannan kalma ta aljadar wato ta saƙa igiya ita ce aka kara aka aka sami aljadalu da aljidalu da almujadala wato wani mujadin shi mai jayayya duk a guri ra'ayi yana karfafa ra'ayin shi da ma ya rahu abin da yake gani wa yuri tuhu abin da yake kawo mana rojin da hujjoji wato yana kawo hujjoji ɗaya bayan ɗaya domin ya ƙara karfafa wato matsayin da ya ɗauka ra'ayin da yake da shi to ma'ana kenan kada ku yi safanar ra'ayi ya ku musulmi da ahalin ya zama cewa ku zauna kuna da gardama da rikici da jayayya a kan addini wato shi ne abu na farko da aka gaya musulmi ke annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da suka yi hijira daga makka zuwa madina to sai Allah mai kasance kada su rika zauna suna jayayya da gardama da ahalar a kan addini sai fa wani sharadi wanda aya so zo da shi to a nan kenan har yanzu dai aljazairi ci gaba da cewa wala tujadilu ahlul kitabi alladhina hum al-yahudu wan nasara sune yahudawa da nasara fara hawo an mujadalatihim Allah kai sarki ya hana mu'minai daga yin jayayya da yahudu da nasara wahiya hisabuhum wa muhajatuhum wa muhajatuhum shine wato yin jayayya da su da kokarin musaya hujja da su wa munazaratuhum da kokarin wato musaya ra'ayi da su Allah ya ce kada musulmi su shiga cikin wannan hada ta alimu zai rasul sallallahu ga manzon da mu'minai Ni aka nuna yi wanda suke za su yi riko da shi mustaqbilan nan gaba wato kenan tun kafin abin ya faru ne Allah ya ce to in kun kaje je za ku iske yahudawa da nasara to kada ku rika shiga cikin jayayya da rikici da su wato shi yasa abin ya zama mustaqbilan ne inda ba ya tasaluna wato lokacin da za su bi ahalin mutane lokacin da za su sami ahalin mutane ya hata kona ne su yi cikin ɗanya da su faƙalar azza wa jalla sai allah ba kai sarki ce mukhatabar a rasul yana mai magana da manzo wal mu'minin da mu'minin da amma daga cikin al'ummashi ya ce masu wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hi ahsan kada ku yi jayayya da ahlul kitabi sai fa da abin da yake shi na kyakkyawa wato ma'ana a dangantaka tsakanin musulmi da ahlul kitabi bai kamata ta zama ta rikici da gajama mai tsanani wadda za ta jawo wato gaba da ƙiyayya wato ma'ana da waɗanda ta su dace shi ne abin da Allah ke cewa cewa dangantaka tsakanin musulmi da ala kitabi ya kamata ta zama ta fahimtar juna ce wato ya kamata ta zama cewa suna tattaunawa ne da hujjoji domin su fahimci juna don saboda su ala kitabi su fahimci addini amma ba ya zama cewa rikici da sa'in sawa wanda zai jawo gaba da kiyaye ba shi ne irin dangantakar da ke ta zama ba tsakanin musulmi da al'adar da nasara wata da yahudu da nasara sabari ba wani yanzu zaman da muke najeriya ba kaga yanzu najeriya zaman da muke tsakanin musulmi da nasarawa su ne kiristoci abin ya kuma gaba da kiyayya dubara har da kashe-kashen juna yadda zai a wani abin ta sai ga an fada an kakashe juna da shi ne allah mafi sarki ya ce ba a irin wannan daga dangantaka ya kamata ta zama tsakanin musulmi da allah ta da ba sai dai ya zama cewa duk irin tattauna da za su to su yi tattaunawa ta yi a wato bisa tsari irin wanda ya zai zama cewa za a iya musayar ra'ayi da kyakkyawa hanya ta kyakkyawar hanya a tabar ya ce ma'anar billace yi a hasan shine illa bil jamili da al wato face sai da magana mai kyau wato duk irin da tattauna da za ku ya zama cewa ana amfani da kalmomi masu kyawu a wurin magana da juna wa huwa addu'a ila Allah shine a kira su zuwa ga Allah bi ayatihi da ayoyin Allah wattabihu ala hujjaji da kuma faɗakar da su zuwa ga hujjojin addinin musulunci wannan shi ne tattaunawa kyakkyawa ibn kathir ya ce kama ƙala ta'ala wato wannan magana ta illa ta ya asan ta yi daidai da kuma abin da Allah ya faɗa a wani wuri inda yake cewa hudu ila sabili rabbika bil hikmati wal maqsadi al hasan wato kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da kuma wa'azi kyakkyawa wa qala musa wa harun kuma Allah barke sarki ya ce ma annabi musa da harun wato ihi ne ba aka huma ala fir'aun lokacin da Allah ake su zuwa ga fir'aun yace kula da lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku gaya mashi komi dinnan ku gaya mashi zance mai taushi saboda ko da zai kasance sai wa'astu ko kuma ya ji tsoron Allah aljazairi ya ce ai illa bil mujadalatin lati a Hassan. wato kada ku yi jayayya da su face sai da jayayya wadda take kyakkyawa wadalika abinda ake nufi da kyakkyawar jayayya bida a wata yin ilallahi wato ku kira su zuwa ga Allah bi yu'minu bi rasuli don su yi imani da manzon shi wa yadkhulu fi dinihi su shiga cikin addinin shi al shi ne addinin musulunci wa tanbihu ala hujjajillahi kuma yi masa tambihi da jajajen ra'ayi zuwa ga hujjojin Allah wa yi da ainihin hujjojin wato wa adillati wahayi da hujjojin wahayin Allah wa kitabihi da littafi to wannan ne wato ne abin da Allah sun sarki ya umarci a musulmi da shi lokacin da suka hijira da ba suka je madina ya ce to za ku isko ahlul kitabi to zama cewa ku iya kokarin ku zama cewa kada ku bari wani rikici da sabani mai tsanani da gaba da kiyayya su shiga tsakanin gwarsu ku ci gaba da kiran su zuwa ga addinin Allah da zance kyakkyawa illa da biyu zuwa da wani sai dai waɗanda suka yi zalunci daga cikin su kawai a tabar yace ta ala biyu. malamai na tasawuf sun yi sabani a cikin me ake nufi da illa da biyu zuwa da ya ce ƙala ba abu sashen su suka ce ma'ana abin da yake nufi illal ladina abau an yaqiru lakum bi ida'il jizyati wato sai ce waɗannan waɗanda suka ƙi su ba da jizya wa sabo duna wa dalika lakum harba suka kulla yaƙi wato anan kenan masu wannan magana suna cewa waɗanda idan aka kai idan aka kai yahudu da nasara yaki ko kuma kafin a kai masa yaki ya zama cewa ba su yarda ba da su biya ziya, sun kace sai dai a yaki to sun zama allah ne ya zo da minhu sun zama waɗanda suka yi zalunci daga cikin su kenan to kaga yanzu su ba magana ba a zigari za a yi su sai dai a yaƙi su to amma waɗanda suka yi su biya jizya su zauna cikin daular musulunci to su kaga za a ci gaba da yi masu wa'azi ba za a yake su ba ba za a jariya da su fa'ina musala to su waɗanda suka ƙi biyan jizya sun zama a azalumai fa ula'ika kyadi dohun da sai to waɗanda sai dai a yi jariya da su da takobi ne hatta yuslim eh, sai sun musulunta A in jizya da kuma su yadda su ba da jizya wannan kenan amma idan muka lura da wannan fasara ba ta yi hakari da farkon musulunci wato kaga kamar yadda malamai suka ce da farko cewa wannan aya an saukar da ita lokacin da musulmi suka hijira daga maka suka koma madina Da kuma kamar yadda muka bayani jiya kaga lokacin musulmi ba su da karfin sa ke yahuda don haka a madina ba a yi yaki tsakanin musulmi da yahuda ba fara to karke amma shi wannan fassara yanzu da muke kan kansa kabari ya kawo to tana magana ne akan lokacin da musulmi suka yi karfi kuma ya zama yaƙi ya shiga tsakanin su da yahudu da nasara to kaga idan aka je aka yaƙi misali lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai yaƙi khaybar kaga khaybar gari ne na yahudawa kuma yahudawa da sun kai faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam a madina aka kore su duk sai sun kaje yi suka suka tattara to lokacin da aka gaba yakan khandak sai su yahudawa haibara sai aka samu labari ga suna suna shirye-shirye su ma za su kawo ma musulmi yaƙi madina to sai annabi sallallahu alaihi wasallam kada mu jira su kawo mana yaƙi mu je mu same su to kaga sai aka kai musu yaki. to kaga da aka je sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to da aka isa tsakar dare sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai ba za mu yi yaƙi su yanzu ba wani sai asuba ta yi idan asuba ta yi mu kasa ne mu in muka ji kiran sallah to ba za mu yaƙi su amma in ba mu ji kiran sallah wata kusa ya tuwa sai mu yaƙi su to kaga wato aka kashe kunne ba a ji kiran sallah sai ya tuwaye aka zagaye gari to sai sun ka nemi sulhu to kaga sun nemi sulhu don haka sai aka yi sulhu sai zama cewa wato suka aka kore su daga haibar suka kara gaba suka ba daga haibar aka kwashe dukiyoyinsu a matsayin ganima to kaga wannan kaga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi karfin su ya ga suna iya yaki to kuma kaga haka ta faru da kiristoci a mota kaga lokacin da shine wato yakin tabuka ke ko lokacin da sarkin rum ta gabas wato ya to ya kamata a kai ma musulmi yaki saboda ya ji labarin wato annabin nan da aka ce ya bayyana kasar larabawa yana ta ƙara ƙarfi saboda haka ce in muka bari ya ci gaba da ƙarfi to zai wata rana zai zo ya mamaye ku za haka ya kamata tun yanzu tun kafin ƙarfin shi da kawo mu je mu kai shi to sai labari ya zo madina cewa ga su suna shirye-shiryen kawo yaki kaga su kiristoci sai annabi sallallahu alaihi shi ma ya sake daga masa dandana saboda mafi yaƙi guda ne kawai annabi sallallahu alaihi da ya zauna gida bai fita ba in ya ji labarin za a kawo yaƙi, to sai ya fita ya tarbe shi yakin handa kashi ɗaya ne musulmi suka zauna gida an ka wanka an ka zagaye garin su amma ban da shi ba inda musulmi suka taɓa yarda suka zauna a cikin su sai dai su su je su su amma ya su ba su zuwa sai an samu labari to kaga aka samu labari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura aka yakin kuta a ah, shine wato yakin kuta na farko kenan wanda kiristoci suka ci nasara a kan shi to da aka dawo bayan shekara guda sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce a sake kuma a isko su saboda ba su daina shirye shirye su to sai aka isko su a tabuka to ka nan sai musulmi suka samu rinjaye daga nan wani wata shekara kuma da yake dai shi sarkin problem kore su kawai aka yi amma dai ba wai an na su ba to sai ya sake yin shirin sannan sallar sun ce a sake sa a isko shi mota a gyan wannan ne ɗin da ba a yi ba sai bayan annabi sallar sun ya rasu sai sai na abubakar ya ba da umarni aka fita a musulmi suka samu rinjaye sai kiristoci suka kara gaba amma dai ba a sake zama ba zama lafiya bai samu ba amma dai sun kara gaba eh, don haka dai an ci gaba da yakin har sai lokacin da sham gaba ɗaya ta koma a ƙarshen musulunci ma'ana dai ita wannan fassara wato fassara ce wadda take tana magana lokacin da ya zama musulmi ya ya shiga tsakanin musulmi da ta? sai zama cewa kenan duk inda duk inda yahudawa ko nasara suka yarda su ba da jizya to ba za a ci gaba da yaƙa su za su ci gaba da zama cikin ƙasar musulunci suna biyan jizya suna da damar yin addinin su amma za a cika bayan musu wa'azi amma in suka ce ba su yadda da biyan jiziya ba sun zama ba su yadda da zama cikin ƙasar musulunci ke sun zama ƙasar kafirci to za a cigaba bayan yaƙa su har sai an kai ƙarshen su to kaga kenan ita wannan fassara tana cewa wato kenan duk yahudawa ko kiristoci da suka yi su zauna a ƙasar musulunci kuma su ba da jizya to ba za a yaƙe shi ba sai dai a yi masu ba amma waɗanda ba su yadda su ba da jizya to su ba za a tsaya masu wa'azi ba sai dai a yaƙe su to kaga wannan shi ne abin da fasara take cewa wadda tabari ya kawo ita ce fasara ta farko ke wadda daga cikin malaman da suka tafi akan wannan fasara shine mujahid ba ba da ka sani mujahid ɗaya daga cikin almajiran ibn abbas ne shi mujahid yana cikin tabi'un kuma almajirin ibn abbas ne a makka saboda haka shi mufti ne a makka to kaga wato shi ya tafi akan wannan ya ce wato abin da ake nufi da illal ladina zalamu minhum shine man qatala wa lam yu'til jizyata wanda ya yaki musulmi ya kidiyar jizya to shi ne ake nufi da illal ladina zalamu domin. haka ibn abi najih shi ma ya rubuta wannan daga mujahid shi ma ibnu abi ce wato ainihin yana daga cikin manya-manyan malamin makka shi ma mufti ne na garin makka a lokacin shi wanda yake wato a shi ma yana daga cikin almajiran ibn abbas a makka da shi da mujahid dukkan su almajiran ibn abbas ne amma kaga shi mujahid ya tsohe ma abu ibn abi najib shi yasa ya zama shi ibn abi najib ya kuma yi karatu wurin mujahid ne har baya don haka anan kaga ya karɓo wannan magana shi daga mujahid waccan ta farko hudair ne ya karɓo ta daga mujahid wannan kuma ibn abi najib ne ya karɓo ta daga mujahid yace idan qalu eh, in kalu sharra ka kulu idan kirista ko yahudawa suka gaya muku magana ta shari to ku ku gaya masa alheri kada ku gaya masa shari illa ladina zuwa da sai ba waɗanda suka yi zalunci suka yi zalunci daga cikinsu kwanta su domina to ku nemi nasara a kansu wato ku ainihin yaƙi su ke ku yaƙe su ku ci nasara a kansu wannan shi ne wani ke nan ƙari wanda ibn abin jin shi ne abdullahi bin ya sa kenan ya rawaito daga mujahid har wala yau ya sake rawaito wata magana daga mujahid ya ce illal ladina zalamu minhum da ake nufi shine wato ƙalu waɗanda suka ce ma Allah ya wanda cikin su suka ce akwai wani ubangiji tare da Allah wato suka samu Allah shariki aula hu walad ko wanda suka ce Allah na da aula hu shariku ko Allah na da abokin tarayya aw yadu lahi magalula ko wanda suka ce ai hannun Allah kulle wato da yake wato Allah bai da kyauta awon lahi fakiru ko kuma wanda suka ce ai Allah talaka ne ko ga dole ne magagaru ai yahudawa sun yi su ko kuma Allah ya faɗi su cikin Qur'ani aw adau muhammad sallallahu alaihi wasallam ko suka cuta ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar daga cikin irin abin da suke cuta mashi a wata aya Allah ya ce wa minhum man yu'duna nabiyya wa yaquluna huwa qudu kun uduna kai da to ka gani ko da kuma sauran wato maganganu da suke yi game da annabi sallallahu alaihi wasallam eh to duk waɗanda suka yi irin wannan gaba ɗaya su sun shigo cikin waɗanda sun zalunci wato shi ne yanzu mujahid ya fassara ma'anar zalunci ba wai sai sun kafarce sun yaƙi musulmi ba a duk ahlul kitabi ko Yahudu ko nasara wanda za su rika fitowa fili suna bayyana kafircinsu suna cewa Allah na da ko Allah na da abokin tarayya ko kuma su faɗa ma Allah izgili su ce kamar Allah marwaci ne da sauransu ko su faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata magana ta izgili to irin waɗannan duk sun shiga cikin waɗanda kenan suka yi zalunci to irin su wato ba sai an tsaya kenan wani tattaunawa da su ba ta fahimta juna wa irin waɗannan wato abinda za a yi gaba da su kawai shi ne za a tsaye musu da wato duk wanda suka yi wannan maganganu za a yi musu hukunci saboda sharaɗin zama cikin ƙasar musulunci tsakanin yahudu da nasara shine wato girmama addinin juna girmama addinin juna don haka idan ya zama cewa su waɗanda ba musulmi ba sun ka ɗauki matakin izgili da addini ko izgili da allah ko izgili da masu allah to a nan kenan ga sun shiga cikin da mai zalunci su ba za a ce yanzu waya masu a tsakanin ba su hukunci za a tsakanin su kaga wannan shi ne kamar yanzu irin waɗanda suke zagin matsala sallallahu alaihi wasallam ko kama abin da ya faru na debora ko ko irin salman rushd ko irin eh, ga sunan da yawa waɗanda aka yi cases ɗinsu ko a duniya gaba ɗaya ko kuma a wato a najeriya akwai waɗanda suka kora ƙwa'ani a wasu ƙasashe akwai waɗanda sun ka zara masu ana sallah sallah ne da bai dace to duk inda waɗanda sun shiga cikin Allah na zana mumina to duk yahudu ko nasara waɗanda sun ka ɗauki cewa su zaman su da musulmi na cin mutunci to shi kenan sai ya zama cewa akwai musu mataki su ma amma waɗanda sun ka yi zaman lafiya za su da musulmi sai su ma a da lafiya da su kuma a hankali masu wa'azi ba za a shiga cikin saɓani da su shi a salim ya rubuto daga sa'id salim shi ne ɗaga ibn umar kenan shi ne salim bin abdullahi bin umar yawon wanda yake tabi'i ne kuma ɗaya daga cikin manyan malamai na madina yana daga cikin malamai guda ba kuma da ake cima al'ulama usaba na madina kaga salim yana cikin su ko to shi ya ruwaito daga sa'id anan sa'id bin al-musayyib kenan saboda akwai sa'id sa'id da yawa akwai sa'id sa'id guda biyu da suka shahara duk su sahabai ne kamar sa'id bin zaid kaga sahabi ne to amma na kaga ba shi ake magana saboda shi sai dai a karɓo gare shi bai karɓa ne to kaga shi yasa za mu gane cewa ba sa'id bin zaid ake nufi ba kuma kaga kenan wato ba sa'id bin amir ake nufi ba saboda shi ma sa'id bin amir kaga sahabi ne to amma cikin tabi'ai akwai sa'id guda biyu akwai sa'id bin jubair to kaga shi sa'id bin jubair duk da yake asali madina ya fara tashi madina ya tashi kuma madina ya fara karatu shi ya yi karatu wurin ibn abbas ya yi karatu wurin ibn umar ya yi karatu wurin aisha da ke zama amma dai kaga daga ƙarshe kufa ya zauna a kufa ya zauna wato rayuwar shi ta kare ne a kufa inda ya zama cewa ya karatu wani hasan albasari da uh, anas bin malik da sauransu kuma ya zama babban malami mashahuri ya yi shahada shi ne wanda wato wanda ya sa aka kashe shi ko hajjaj bin yusuf ya sa aka kashe shi to kaga tun da shi salim bin abdullahi bin umar bai taɓa barin madina kaga kenan nan da shi yanzu mara akabar ya ce salim ya rawato daga sa'id to kaga zai wato ba dole ne zama sa'id bin jubair saboda ka sai da sa'id din da shi ya zauna madina ya kara rayuwa shi madina shine sa'id ibn musayyib sa'id ibn musayyib shi ma yana daga cikin al-ulama wasu sabba wato malamai guda bakwai na madina to kaga anan shi salim ya rawaito daga sa'id bin al-musayyib wanda yake ba wai kawai yana cikin alƙalama wa a ya ma yi alƙalanci lokaci mai tsawo a cikin madina to shi yace ce abinda ake nufi da illal ladina zalamu da shine a harbi su ne waɗanda a ƙasar da bata musulunci wato kiristoci da yahudawa waɗanda suke wajen ƙasar musulunci malla adalahu wanda babu kuma wata ya ce ka gana ya mana magana guda biyu ke shi sa'id bin al-musayyib kamar yadda salim ya rawaito cewa waɗanda ake nufi da lalabi na zuwa zama su ne waɗanda suke na farko ba zama suke cikin ƙasar musulunci ba ga su ba su biyan jizya suna zaune ƙasar kafirci to ko ta zaune ƙasar kafirci suke ba to kuma sai in ya zama babu ne zama lafiya da kaga kenan kafirai ya musamman a likita da baka uku ne a shari'a da baka ta farko su ne waɗanda suke zaune ƙasar musulunci sai da su biya ce sai da baka ta biyu su ne waɗanda suke wajen ƙasar musulunci suna jarar harbi amma akwai mu'ahada su da musulmi wato akwai yarjejeniya ne zama lafiya su da musulmi wato da kasar da suke da kasar da musulmi suke an yi agreement cewa ba za a yaƙi ba tsawon wasu wani lokaci sai kuma na uku su ne wanda suke kasar kafirci kuma babu wata ne tsakanin da su na zama lafiya saboda haka musulmi na da damar su yaƙe su to shi ne sa'idu da musayyib kamar yadda salim ya rawato da kare kuma a kabari ya kawo ya ce to su waɗancan da uku waɗanda suke ƙasar kaburci suka zaune kuma ba wani yarjejeniyar zama lafiya su da musulmi to su ake nufi da kallon da zara mummina su ne kawai waɗanda suka yi zalunci wato su ne kawai za a yaƙa amma waɗanda aka zaune ƙasa guda da su sai dai a yi masu wa'azi waɗanda suke zaune ƙasar kaburci amma kuma ana da yarjejeniyar zama lafiya su to a amma ba za a yi na wannan wannan duka ya shigo cikin magana ta kenan na waɗanda suka ce waɗanda ake da waɗanda suka yi zalunci ana waɗanda ba su biyan sai magana ta biyu a wasu kuma suka ce ta wato kada ku yi jayayyar ahlul kitabi suka ce ai alladina kan amanu bi a waɗanda ake nufi da ba a tarayya da su su ne waɗanda suka riga suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wato sun yi imani da Allah wattaba'u rasulahu kuma sun bi manzon Allah Na. to kada ku yi tarayya da su fi ma akhbarukum an a cikin abin da suka ba ku labari misali ka abu da ahbar kaga malami malami ne babba a cikin yahudawa amma sai ya musulmi kamar misali ka'ab bin eh, ka'ab bin wane shi ma ka'ab daga ne shi ma kaga wato babban malami ne na kiristoci eh, na yahudawa a ah, ah, na kan kiristoci da shi shi ka abu abar shi ne malami ya rubuta shi kuma wannan ka afaya wani na mace suna ba wani shi shi ne malami ya rubuta da kuma wannan ya ka shi suna sahabi to suna da yawa wanda suke malamin kirista ne ko kuma malaman yahuda amma sai suka musulunci to kaga in suna zaune tare da musulmi saboda wannan ilimin da aka su na bayan to in ya ce ba wata matsala da su sai su yi sai su yi bayanin ta daga abin da suka karanta daga baya ba tare da sun kira an sauka ma annabi wahayi an gane su musulmi ne ana zaune da su amma asalin su malamai ko dai malaman kirista ko malaman yahudawa to in wata matsala ta taso sai su yi ƙoƙarin yi ma musulmi bayanin ta amma ta ma an kai wannan ilimin an gare su bayan a madadin su jira sai an yi annabi To to ne wasu malamai suka ce to waɗannan su ake nufi da cewa ku musulmi idan su waɗannan sun ka ba ku fatawa daga tsohon ilimin su to kada ku tsajaya kada ku ce kun yi gaskiya ko kada ku ce kun yi ƙarya ku yi shiru ku bari sai an sauka ma annabi wahayi sannan sai su su fahimci inda dai sun ka waɗi ba ne sun ka waɗi yawa to wannan shine zance na biyu wato fassara ta biyu wato wala tajadu ahli kitab illa alladhina zalamu shine yace wato idan suka ba ku labari min ma fi kutubihim daga abin da ke cikin littafansu to kada ku yi jayayya da su illa billati hi a sai fata abin da yake mai kyau wato kada ku yi jayayya da su sai abin da yake mai kyau misali in kamar wahayi ya sauka akan wannan matsala amma su ba su sani ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a wani majalisi shi. ya taɓa magana kan wannan al'amarin amma su ba su sani ba don haka da aka yi magana sai sun ka bada fatawa da bayan ko tsohon alƙawari ko zama kawai to sai ku ce musu a'a ai Allah ya saukar da aya ga abin da aka ko kuma ku ce musu a'a ai annabi wata rana ana zaune ya yi bayani kan wannan abu to kaga ka yi jayayyar su billati hi asa wato ka faɗa musu hujjar da ta fi ta baya ga rubuta yawa ko ba alkawari to shi ne da sai fa waɗanda suka yi zalunci daga cikinsu ai ma'ana wa a kawo a rafa kurin wato sai dai yahuda da nasara waɗanda su ba su shigo musulunci ana nan zaune da su su ma malamai ne malamai ne ko na yahudawa ko na kirista amma wasu sun ki shiga musulunci to amma kuma sai su zo su iske musulmi na labari na musulmi na hira akan wata matsala sai kawai su ce to ai a cikin bible an ci gaba to ma a kawai ci gaba to sama a kawai ci gaba to waɗannan su kuna iya jayar sai kuna jaka ku ji kowa saboda ya basu daga cikin musulunta saboda ba su da dalilin da za su zai su cire musulmi ga wani abu daga cikin littafin su don sun san musulmi ai ba littafin su suka aiki su yawa to shi ne ma'ana cewa waɗanda sun ka musulunta daga cikinsu to in sun ka ce maku a cikin bible an ce kaza su kuma a fari bisa ba a kawai ta ku girma masu. kada ku tsaya jayayya su sai in kuna da tabbacin akwai aya ko hadisi wanda suka yi magana fusa sai cikin ce to ga aya ko hadisi amma in ba ku ku shiru to amma waɗanda ba su musulunta ba kuma suka yi kokarin cewa sai sun kawo maku abin da bible ya ce to su wannan kada ku saurare su wato kada ku tsaya kada ku tsaya wato wata magana ta kirki da su yawa to ne ya ce wato sai waɗanda suka tsaya a kafircin su waƙalu suka ce wato malamai da suka kawo na magana suka ce ya da aya muka wato wadai sai masu hatu wannan aya tabbatar ce ana hukunci ita har yanzu ba ba wace domin waɗanda suka yi magana farko ɗin wato sun nuna a wato malamai suka suka biyu akan wannan aya an yanzu hukunci tana aiki ko bai aiki to su waɗanda malamai suka ce har yanzu wannan aya hukunci tana aiki amma nan gaba kaɗan za mu saurari bayani akan wannan ƙarin bayani akan wannan matsala ibn wahab ya rawaito daga ibn zaid ibn wahab zai kuwa wato yana daga cikin manyan manyan malaman madina shi ma ibn wahab yana daga cikin manyan manyan malaman madina daga cikin wato tabi'ai to shi ma ya rawaito daga ibnu zaid shi ma ibnu zaid tabi'i ne saboda dani ga zaid bin sa'id shine wato sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yawa wanda yake wato a ɗaya daga cikin manya manya malaman wajen shi ma yana daga cikin al'ulama usama na madina shi ibnu zaid shine wato ana abdullahi bin zai kenan wato a wanda yake abin da ne baban shi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma abin da ne yawa harija ne sunan shi harija bin zai bin thabit shi dan zai bin thabit shi ne abu zai al-ansari kenan al yawa to shi ma daga cikin al'ulama usama abin da ya sa wato waɗannan malamai da kuke cikin al'abari yana kawo su don ku gane wato girman malaman da su yawa wato duk suna cikin waɗanda ake kira as-salafus salih waɗanda malaman da yake kawo saboda ibn ashi al-abari ibn jarir yana yana fassar ma'ani ne kawai daga sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'u shine wato yana fassara ne daga salafus salih to shine duk waɗannan malamai da kuke ji yana abata kowanne daga cikin su jigo ne mai girma kwarai daga daga cikin manya-manyan malaman tafsiri wanda suka gabata na wato sahabbai da tarihi da da tarihi to shine wato ibn wahab ɗaya daga cikin manyan malaman imamu malik ɗin ya ruwaito daga ibn zaid bin thabit cewa wannan aya ba a shaɗa aikinta ba wato shi ne ya ce layan wato ya ce layan bagi an ta jadila man amara ba zai yi ba a yi tayayya da waɗanda suka yi imani daga cikinsu na Allah yi wasu nuna shai'a saboda su sun kyautata sanin wani abu bi kitabin lahi a ta littafin ba don haka ba za a yi ba za a yaƙe su ba sai dai a yi wato a yi masu jayayya bin da tsiri a hasan wato don saboda sun san abin da kai baka sani wala ya bagi an tujadila da zalim kuma bai yiwa a yi jayayya da wadanda suka zalunci kawo su al-muqima minhum ala ne wanda shi yana cikin addinin shi bai musulunta ba qala to shine ce huwa alladhi yujadilu to wanda shi za a yi jayayya da shi wani bukatar a yi a yaƙe shi bisa yi ta kuma ƙala ya kuma ƙara bayani ya ce wa haƙula yahu waɗannan su ne yahudawa kala yace walam yakun bidari da hijrati min an a ahad wato ya ce, saboda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka kuma Madina to babu nasara a Madina Yahudawa ne ake da su inna ma kanu yahuda yahudawa kawai ake da su Kuma ladina kallamu su ne waɗanda sun ka rinka yin magana akan addinin musulunci suka yi mashi izgil suna mashi izgil wa halafu rasulullahi sun ka rinka sa'a wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa gadaratan nudair yau hudu aka kori banu nadir daga cikinsu ranar uhud aka kore su daga madina saboda sun yi ma musulmi wato a ainihin makirci da ce ƙwareza yau mana haza su kuma banu ƙwareza sun ka zalunci musulmi sun kai ma musulmi makirci a lokacin a haza to duka aka kore su wannan shine bayani kenan waɗanda suka ce ana magana ne da yahudawa waɗanda suka zaune madina duka amma da waɗanda suka musulunta da waɗanda ba su To to wannan ai da ganin ya shafi yanzu irin zaman da muke mu Najeriya wato kenan yanzu muna zaune da yahudu da nasara ko kuma bari mu ce yanzu muna zaune da nasara ko ai ba mu zaune da yahudu ko eh kamar yadda malam yace nan su lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina babu nasara sai dai yahudu nasaran daga baya sun ka zo daga wato ainihin najira kamar yadda zai bayani ke wajen shekara ƙarshe ne shekara ta goma eh, ko kuma shekara ta tara wadda ake ce ma amul shi ne wato eh, shekarar da ƙungiyoyin mutane daban-daban suka rika zuwa suna baya to sannan ne yahudu eh, nasarar najira suka zo Ah, amma yawa malamin su shine adi wanda nake ta kokarin mara su, suka zo da malamin su to amma waɗanda annabi isko madina su ne yahuda mu kuma yanzu najeriya to kaga kiristoci muke zaune da su ba da yahuda ba to ya zama ɗabbaka wannan fassara da ji idan wanda aka yi wa yahuda madina mu ya zama ɗabbaka ta kaga kenan wato yanzu abinda ake cewa shine waɗanda duk yanzu mu kiristocin da muke zama tare da su zama ne aka yi ake yi da su na wata yarjejeniya amma yarjejeniya na ta constitution kuma haka yarjejeniya ta constitution constitution a constitution an ce da mu da su duk kasan mu guda kuma ba wanda ya wani cikin mu amma kuwa da yancin ya addinin shi daidai yin addinin nan bai saba ma dokar kasa kaga ga constitution ya ce to kaga kenan yanzu a constitution muna da yarjejeniyar zama da su kowa ya addinin shi amma dole ne kowa ya girmama addinin kowa kaga akwai wanda an ta cewa kowa zai girmama addinin kowa kuma kowa yana iya tallata addinin shi ga ɗan uwan shi wato kowa yana iya kokarin ya shigo da wani daga cikin su a cikin addinin don haka a mujarradin wannan yarjejeniya irin wanda abin sallah sai ya zauna da ita da yahudawa a madina saboda shi ma a wato annabi sallallahu alaihi wasallam constitution ya rubuta a madina wanda ya zama da ya gudanar da shi to kaga wato bisa ga wannan to yanzu duk kirista wanda bai nuna gaba da kiyayya ga musulunci da musulmi ba wanda bai nuna cin mutunci da izgili ba ga addinin musulunci da musulmi to za mu zauna lafiya da shi kuma za mu rika tattaunawa tsakaninmu da shi ta ƙoƙarin fahimtar juna ko dai ma fahimci juna ya shigo musulunci ko kuma ma fahimci juna a zauna lahi ko kuma ma fahimci juna ma kauce ma wata matsala da duk za ta shafi mu da mu gani to amma wanda duk cikinsu ya fito ya yi izgiri ya ci mutuncin addinin ya mana izgiri kamar misali ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya share kashi da Qur'ani ko kuma wato ya je faɗi wani izgili ko ya faɗi izgili ga ala akwai wani kirsa kasa ga wani rubuta wani littafi yana ta zaga Allah sauran to duk wadanda suka ɗauki irin waɗanda mataki to sun shiga cikin wadanda suka zalunci suka yi zalunci ke sun yi zalunci to dole ɗayan biyu ta ba ko dai dokar ƙasa ta yadda ta hukunta su a dokar ƙasa a rubuta cewa duk wanda ya yi izgili da addinin wani to za a mai hukunci mai tsanani a kashe shi to mu musulmi mun yadda da haka mun yadda in maka yi izgili da kiristanci ko muka yi izgili da annabi isa muka zage shi da sabi to mun mun yadda kashe amma mu kuma mun yadda duk wanda ya yi izgili da addinin musulunci ko da manzon Allah ko da Qur'ani to dokar kasa ta yadda kashe shi a rubuta wannan cikin doka to in aka yi haka alhamdulillah in ba yi haka ba to kaga kenan yanzu ƙasa ƙasa tana ce mana ba ta iya kare haƙƙi ba ba ta iya gara haƙƙi a addinin kaga shi amma ana shigo yawa to kaga me za a yi nan sai mu kare addini tunda ba mu zaura wani ya ci zagi addini to amma yanzu abin da ke faruwa shine kasashen turawa saboda muna kasan mu alhamdulillah ana ana saurara shugabanni suna saurara kuma suna kokarin ɗaukar matakin gyara kare lokacin da aka yi harkar dagora nan take gwamnan jihar sokoto yasa aka yi doka cewa wanda duk ya sake izgili da wani addini ya zagi littafai na wani addini ko ya zagi manzanni ko ya zagi eh, wasu alamomi na addini ya izgiri da su to hukuncin shi kisa ai kaga ya kyauta kwarai da gaske ko to haka ba lokacin na dai san kwanaki a nan jihar akwai wani wata doka aka tsara wanda ake ce ma federal court eh, wato wancan sunan federal court da aka ɗauko shi kun sa akwai shari'a federal court kuma har yanzu shi ma wancan federal court da ba a so to aka ɗauko wancan federal court saboda ana da buƙatar ƙara wasu hukunce-hukunce waɗanda ba su kamar misali abubuwan da suke suka taso yanzu na sata mutane sata shanu eh, da sauransu da sauransu to ana son a yi masu doka a sata cikin wannan ladar kwarfi to hatta maganar wato izgili da ƙur'ani, da izgili da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duk sai aka yi doka to amma mu wannan doka da aka yi na jan sai aka rubuta cewa duk wanda ya yi izgili da ƙwar'ani ya yi izgili da manzanni za a yi mashi ko ɗaura shekara biyu ne ko to amma daga akwai dokar majalisar malamai ucc saboda ka'ida ce ana jihar zamfara inda ta za a yi da wannan doka aka kawo da ucc ta biyu da aka kawo da aka kawo da sai muka sake mai mashi muka ce to wannan muna buƙatar a cire waɗannan shekaru a sa hukuncin kisa a wurin to dai su majalisar dokoki lokacin sun ce mana sun yarda amma dai gaskiya ba mu sani duk sun zaɓi sa. to sun bashi haka to amma dai in ma har sun bashi haka dan ba su saba to insha Allah ba dai za a gyara shi haka sake jiwa haka cewa yana nan a gyara to majalisar malamai ta UCC za ta iya kokarin ta ga cewa an gyara insha Allah to amma su kasashen turawa su ba sai irin wannan doka saboda su sun tafi akan cewa wai yanci yancin ya shafi cewa wani kuma na iya zagin addinin wani to kaga anan babu ba babu adalci cikin wani saboda wato kenan yanzu su abin da tura ga in yanzu wani kuma kirista da sani in ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam to kenan ni musulmi gwamnati ba ta iya yi makon sai dai kin ni ina so in zagi annabi in ina to shi kenan ita gwamnati za ta shi ya zaki nan kuma ta gani ba ya zaki nan to muku musulunci bai yadda a zaki annabi muhammadu ba bai yadda a zaki annabi shi ga baki daya to kaga su yanzu wato su wannan shi ne abin da suka fahimta a yanci a wato su gare su ba su ɗauki cewa abin da an mutunci na ba to ba yanci ba ne a taɓa duk da yake sun yi yanzu misali doka ta bature ta yarda in wani ya zo ya zage ni in kai shi ni kai karakar karakar a matsayin na alimu in wani ya zage ni sai kai shi na kuma a kare saurari amma in ya zage annabi na tuba a kan ba. sai a ce wai yana da wannan yanci da wannan damar to alhamdulillah munar har yanzu akwai dama ta gyara waɗannan matsaloli har yanzu kwaikwayo da turawan bai kai gaba a iya gyara wani abubuwa na kasa ba ka yi muka ci gaba muka ta kokari insha Allah waɗannan abubuwa ana iya gyara su eh, amma su su can kasashen turawa kaga dole yanzu ba su bamu da kowane irin option ba wato ba su bamu da kowane zaɓi ba in ban da ta'addanci shi ne sun gaba musulunci shi yasa yanzu duk wanda an ka ce yanzu ya zane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zane na izgin in aka magana a faransa aka haka sai shugaban faransa ya fito ce an yana da yancin ya abin da gada saboda haka sai wasu musulmi suka ce to mu ko muna da yancin mu kashe shi shi ne sai aka ce to an kama su yan ta'adda ne sun ka ce to shi ke ai dai kone ya kafa kashe ko ku je ku kashe ku? amma wanda ta'addanci ko bai sai aka rayu da in dai ba za a ba wannan abin wajibi ne duniya ko yi girma su tura abin da yasa suke ɗauka wannan saboda suna kokarin su rosa addini addini ne gaba da suke son su walakanta to amma ba za su fito fili su ce kai addini ne saboda ka amma suna son wani ya fito fili ya sai a bashi kare to Allah ya kiyaye to kaga kenan mu yanzu muna ƙara kira da babban murya a Najeriya ba wai a jihohi ɗaya ba duk da yake jihohi ma suna da dama su yi wannan dokoki amma ta a tarayya ya kamata a ce an yi doka ba shi da assembly ta ainihin kariyar mutuncin addinai mu ba mu ce a yi dokar kariyar addinai addinin musulunci shi kadai cewa muka a yi dokar kariyar mutuncin addinai mu mun yarda in mun kai izgiri da addinai wani mun yarda duk hukuncin za a yi a mu ko duk wanda ya yi izgiri da ba, a yi mashi hukunci in ko an ka ce a yana da dama da yancin yin izgiri da addinai to ko mu dole ne za mu ba kan ba damar dauka mataki a kan shi idan da ko za a kira wannan ko ga kira ta addanci ko ma za a kira shi to yi da za saboda haka kina abin da kamata tun da wuri gwamnatoci su yi kokari su yi abin da kamata ba wai a yi kokarin koyi da turawa a cikin abin da suke lokaci na in sha Allah kan zama take na alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu alaihi wa sallam